أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تركوا وتقوس ترى ترى قوة سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hudu wanda ya daidai da shida ga watan tara miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna da cikin wannan littafi wato at-tauba lil harith ibn asad al muhasabi wanda mun yi kashi na farko nashi sannan kuma muna wajen ahkamut tauba lil imam nablusi wanda an yi fara bayani akan abun nan satin da ya wuce mun fara magana akan sirrul tauba wanda akai gaba muka tsaya ina ganin tun da ba mai nisa ba mu ɗauko daga farkon abun nan ɗin ba matsala ana maganar wato tuba wani abu ne wanda yake ginshiki a rayuwar mutum musulmi idan Allah ya taimaki mutum yana ƙoƙarin tuba to sai ya koma kamar baya da zunubi kamar yadda muka faɗi can baya a ta'ibu minar zambi kamar la zamba lahu wanda yake tuba daga zunubi kamar wanda yake bai yi zunubin ba ne ma saboda haka aka ce kuma eh, wannan yamna adam kullubnu adam khata dukkan yan adam masu kuskure ne sai aka ce wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure shine wanda suke tuba idan sun yi kuskure su gane su gane cewa sun yi ba daidai ba sai su tuba kuma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake taimakon mutum yana tuba to wannan tuban da aka ce ayi to Allah ya yi shirin zai karbe ka ne in ya baka kofan ka tuba to dan ya ma an shi tuba ta in ba haka ba kwata-kwata ma ba za ka yi tuba ba ko a cikin hadari nan dai in ba mu manta ba sai da aka yi magana akan tuba aka nuna mahimmancin kuma tuba idan ka tafi cikin riyadu salihin shi ma za ka ga tuba za ga mahimmancin yin tuba saboda babban abu ne kuma yana daga cikin manazil na asairin waɗanda yake masu bauta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su rika tuba shi yasa cikin littafin Ibn al-Qayyim Madarijus Salikin ya kawo babin tuba kuma har yayi magana akan mahimmancin ma abin da ya kamata mutum ya faɗi a lokacin da zai tuba ina ganin a kawo shi saboda yana da kyau yace yayi maganan tuba sai maganan wasu kalmomi yace me ya kai kyan a ce wanda zai tuba kuma ya faɗi waɗannan kalmomin wannan tuba ce ta wadda take ta kai kololuwa a ɗauko shi idan an ɗauko shi sai ku gutsura ku liƙa akan abin saboda waɗanda suke nesa su gani a cikin madarajin salikin ina jin wannan satin nema muka karanta wajen cewa ya kamata ba abin da ya kai kyau kamar wanda ya zo tuba sannan a wajen tuban kuma ya faɗi irin waɗannan kalmomi a cikin tubashi shi tuba ce ta zaɓaku tuba ce ta manazi wanda sun hau arifuna waɗanda yake sun san Allah tabaraka wa ta'ala sun hau manazil na masu bauta Allah sosai to kalmomi ne waɗanda jigajigai waɗanda ake so duk wanda zai tuba ya hararo su a cikin tuba ko da zai iya karanta da larabci ko ba zai iya bai karanta da yarensu ko ya hararo kalmomin shekaran jiya mun yi magana anan aka ce shi kan shi du'a'i ya kasu kashi uku akwai du'a'i na waɗanda suke manya-manyan bayan Allah jigajigai su ne waɗanda suke tashi roƙon Allah sai su roƙi Allah da sunayen Allah da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala ba sa kore ko ɗaya cikin sunaye ba sa kore ko ɗaya cikin sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala hasali ma in sun tashi roƙo da waɗannan suke roƙo saboda sun gamsu da su wannan shine mataki na farko da mutum zai amfani da shi lokacin da zai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mataki na biyu shine matakin da mai roƙo yake amfani da kalmomi na cewa shi bawa ne wanda shi ma za ku ji shi a cikin wannan kalmomin da za mu faɗi yanzu mutum ya nuna shi bawa ne ba shi da ƙarfi ba shi da wayo shi mabukaci ne ya kare yanzu bai da wayo bai da wurin gudu bai da mafaka wurin Allah yake kai kuka wurin Allah yake komawa nan ne wurin da duk wanda ya gudu kuma zai dawo Allah shi ne wanda yake ba wanda ya shiga cikin halin kakani kayi mafaka to wanda ya addu'a ya hararo waɗannan kalmomin ya roƙi Allah da addu'an da bawa ke yi irin mataki na biyu mataki na uku wanda shi ne mataki na ƙarshe shi ne matakin awam ni ban son fassara kalmar awam da Hausa na gama gari ko to abata nan a ce gama garin mutane to ga magarin mutane suke da mataki na uku su ko su ba ruwansu ba ruwansu da maganan ambato sunan Allah ba maganan jinjinawa na cewa su bayi ne kawai su kai tsayin sun tashi ce Allah ba mu an yi sallah kawai zauna ya ce ya Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu abin da za ci abin da za sha da mu da iyalanmu kamar mu mu zauna lafiya mm. wannan addu'a ce ta awab ni ko ban san fasar awam din ne sosai da hausa kaba gari wawaye da ke a jirgi yi ne wanda suka biyawa wanda suka biyawa su a daidai ta abin a gaba garin a tafi a garin wanda fa bai je karatu bai je ko shi bai san Allah ba shi ba shi haka yake yi shi ba ke magana fa nan gama garin da yake nan to a tafiya haka hmm? na? <laughs> to to dai wanda su ba su san ka gani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wancan da ya daga hannu a masallaci yace yana sallami a daga sallami aka yi yace rabb aka ga ma ba fada wasa fa yi ba yace rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bai addu'a ba amma ina sai annabi ya ce wannan ya gaggauta ba haka ake yi ba idan ka tashi roƙon Allah sai ka jinjina ma Allah tukuna ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka roki abin da zaka roka. ibnu al-qayyim sai ya ƙara kasawa ya ce kashi uku ne ko kai haka ko kuma ka na mataki ka jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka nan ka roki abin da zaka roka bayan nan ka kara jinjina ma Allah tabaaraka wa ta'ala sannan ka ƙara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine nau'in adda ta waɗanda suka gane yanda za a roki Allah wataƙila bari ku ji a kaɗan daga cikin shi kalmomin da ya ce don ba karatun za a yi ba saboda galibi ma yawanci ana yi ne saboda na nesa su ji amma inda yan gida ne ma ba za a gaya masu wannan sirrin ba don yan gida su ba dama ce ba su da ita ba ganin da ganin dama ne ba su yi masu zuwa yi da su kawai sai kuma zuwa gaya wasu gara basa saboda yan nesa ne yanzu ku ku ɗauki daidai nan wurin da aka yi magana wa min ba tauba as-sahiha ban ku ji tun daga nan wurin ya ce bayan ya yi maganan tuba ya ce ita tuba dole tana da wani haƙiƙa ta yadda mutum zai tuba farko ma bayan ka tuban ka yi tuba ta gaskiya ka yi farko tashin farko sai ka ga girman laifin da ka yi shi ne hanya ta farko da za ka karbi tubarka ka ga girman laifin duk wanda yake tuba yana jin yanzu kamar yana tsugunne ne an ɗauki dutse za a zifto masa shi a yana jin tsoro ko kaga lokacin da yake tuban na a yana jin tsoron abin da yi amma wanda yake tuba kaman kuda ya hau bisa hancin shi kawai ya mai haka fu ya korai yana ganin zunubin ba komai bane zai ma tuba sosai zai tuba ne yana dariya ma to ba tuba ya ba saboda haka tashin farko mutum ya girmama yana ganin laifin da ya yi babba ne sannan mutum ya rika ganin kuma girman wanda ya umarce shi da ya tuba kaga tashin farko kaga girman laifin sai kuma ka ga girman wanda ka saba mawa sai kuma ka gazganta cewa za a fa bada da sakamako a lahira in ka yi kirki ka samu kirki in ka yi mummunan nan da kai za a saka ma da shi to da ka yi haka nan za ka ji za yi tuba mai kyau abu nawa ganin girman laifin ganin girman wanda ka saba mawa gazganta za a yi sakamako sai ka yi haka a tuba sannan tuban nan take yi sannan bayan ma ka tuban kuma ka rika tuhuman tuban an karba ko ba karba ba za ka daina jin tsoro za ka daina jin tsoro ba ba za ka ce ai tun da haka ne ma ai ka tuba to in ka san kayi ga girman laifin ka ga girman wanda ka saba mawa ka gasganta ranar sakamako sai ka koma kana tuhuman kai to yanzu tuban ma da kai an ansa ko ba ansa ba za ka daina jin tsoro haka koma ka ƙara wani laifin irin shi to waɗannan su ne abin da za a kalla to kaga kuma cikin azari shi dai magana ya ce tuba ya ce shuruɗu tauba ya ce shi ne farko an nadama alama fata mutum ya nadama a kan abin da ya yi sannan bayan haka nan wani ya Allah ya uda ila zambin mutum ya yi niyan ba zai ƙara yin zunubin ba kuma in kana mutalabbisan biya kuma sannan kana yi kana ciki kuma ka bari al-iqla an zambi mutum ya bambara kanshi daga zunubin tashin farko ya bari baya cewa sai ya gama ko ya ce sai Allah ya shirye mu sai ya je can gaba ya ce wala ya kula hatta ya hadiyanillah kada a ce mai ya bari ya ce har sai Allah ya shirye da ni ya ce fa innahu min alamati shiqai wannan yana daga cikin alamar rashin arziki wa qamsul basira da wal khizlan da tabewa wa qamsul basira da shafewar basira wanda ya haka nan yayi bai bai san abin da yake ba to nan yanzu a gurguje ji za ku yi ya ce wa min mujibatit tauba a sahiha aidan yana daga cikin abin da ke wajabtar da tuba ta yi shine kasratun khassa wato ta hasulu kalbi. qalbi la hashe, shi shine lokacin da mutum yake tuba ya sare akan wannan laifin ya ji ya rasa inda zai sa kanshi wa hadha la takunu li ghayri wannan ba wanda zai yi wannan irin wannan sai wanda ya san yayi laifi wala tahsulu bi ju'in wala riyaba wala hubbu mujarradin hubbun mujarrad ba za a yi wannan tuba ba kawai dan mutum ya hana kan shi abinci ko ya ce ya goge jikin shi kaza ya bauta ko ko tsuntsan so kawai wa inna ma hiya amrun wara'a hadha kulluhu wannan di ya wuce nan wannan irin tuba shine taksurul qalbu bayna yaday rabbi kasratan tammatan tuba ce wanda mutum zai yi a lokacin da ya tsaya gaban Allah ya ji ya sare kadai yana ganin in dai ba Allah ya rufa mai asiri ya tuba ya karbi tuban nan tashi ba to baya da karfi bai da wayo ya shiga uku qad ahata bihi min jami'i jihatihi mutun ya rika jin cewa wannan sarewa ta taba ko ina wa alqatu ay bayna yaday rabbih tarihan dhalilan khashi'an yace wannan tuba za ta yadda mutum ya koma gaban Allah ya ji ga yana ya faɗi gaban Allah kaskantacce bai da komi ga tsoro yana ta ji. abdin ai ka hali abdin janin abikun min sayyidihi kaman kai ka ce bawa ne mai laifi wanda ya guduma mai gidan shi ya tsere fa'ukhila fa'uhudira bayna yadayhi sai aka je aka kamo shi yanzu mutum ne yana da bawa sai bawan nan ya gudu bayan yayi mai laifi watakila yi mai banna ya kashe mai ɗa, ya kashe mai abun hawa ya fasa wani abu yayi banna mai yawa sai ya gudu da ya gudu aka yi ta neman shi irin wanted din na aka ce duk inda aka gan shi a kamo mai shi ko da rai ko ba rai sai aka kamo shi da rai ya zo gaban mai gidan kuna ganin ya zai ran nan kuma ya tabbata ya san ya yi laifi ko mai gidan nan duk abin da zai mai ba wanda zai ce mashi dan me asali ma goyon bayan shi za a ce ba wannan ya cancanci kaza saboda ya yi ma laifi aka zo gaban mai gidan walam yajid man yunjihi min satwatihi ko bai samu wanda zai sa baki ba a ce mai gidan ne ya kyale shi walam ya jirmin buddan wala an anhu kuma ba makawa sai ya tsaya wurin mai gidan kuma bai da wani hanyar da zai je ko ya samu wani wanda zai tsaya masa wala maharaban ba wurin gudu wa alima anna hayatahu wa sa'adatahu wa falahahu wa najahahu fi ridahu an kuma ya gano cewa rayuwarsa gaba daya da arzikinsa yanzu da jin dadin ba wani abu da zai iya samu sai wurin shugaban nan nashi wajen mai gidan nan wa qad alima ihata sayyidihi bi tafasil jinayatihi kuma ya sani cewa mai gidansa ya san irin duk da ya masa bai ba abin da ya boye ya kuke ganin zai ji in zo gaban ma wannan to wannan faɗan adam ne to yaya wajen Allah hadha ma hubbihi li sayyidihi wa shiddati hajatihi ilai wannan duk da yadda yake da tsananin yana son mai gidan nan yana ganin tsananin bukatar shi zuwa gare shi wa ilmihi bi ba'aqo bi da'fihi shi kuma yana sane da raunin sa ba yadda za a yi duk abinda mai gidan nan zai masa ba wanda zai ce masa dami wa ajizihi wa quwwati sayyidi gashi da karfi ya sani shi bai da karfi ya san mai gidan shi na da karfi wa dhullihi wa izzi sayyidihi shi kaskantacce ne ya san mai gidansa kuna da daraja yanzu kuna gani a dan adam kadai aka yi wannan mutum zai wasa a nan gaban wannan to yaya gaban bawa ga ya gaban bawa gaban Allah nake so in ce saboda haka sai ya ce fa yajtami'u min hadhihi al-ahwal kasra wa dhulla wa khudu yace wannan to shine nan zai tattaro a saddaba wannan yake ganin wannan zai zama cikin wani hali da zai ji ya sare ya kaskantar da kanshi ya ji shi ba kowa bane to shine yace to wannan ma anfa'u halil abdi kaga ai ba wannan in yayi haka mai gidan nan karshen ta daga ne ya ji tausayin shi yace kai ba wannan ya riga ya yi. ai yayi jikin shi yayi sanyi ya ma zauna ya tsugunna ba abin da yake sai kuka amma matulanomi yayi ma ba wani abu bane ya yadda yayi laifi gashi dan ya fadi yana ta kuka a wannan tsakanin yan adam fa kenan wanda yana da busassar zuciya ma to yaya kuke ganin radda bawa ya koma wurin Allah da irin wannan sifan an ce idan ka koma kofan nan ta Allah ba wani bawa ko baiwa da zai je kofa Allah ta ma'ana muke dan mu gane ya tsaya bakin kofar nan ya dinga kwankwasawa ya dinga kwankwasawa yana kuka yayi yau yayi gobe yi jibi to a rahama ta Allah wata ran sai an bude kofar nan ya shiga in dai zai dage yayi ta yin wannan kwankwasawa to ko wata rana sai an bude ya shiga to saboda haka waɗannan shine abin da aka yi magana to kaga wannan dan adam ma zai balle Allah wa ma ajda aidatuha alaihi wa ma a'zamu jabaruhu biha me ya kai girman abin wannan sakamakon zai bashi mi ya kai girman kuma ya tsoro wannan bawa lokacin da ya haka nan ai kaga in aka ɗauka aka ce yanzu an amince mai ai zai tunanin cewa yanzu kan saura dai ai kirkin da ya rage sauran rayuwa wa ma aqrabuhu biha min sayyidihi mi ya kai shi kuma kusanci ai daga nan zai jawo shi kusa walaysa shay'un ahabbu ila sayyidihi min hadhihi al-kasra wal khudu'i wat tadhallul wal ikhbat wal intirahi bayna yadayhi wa istislamin lahu daga kaga ba wannan mai gidan nan lokacin nashi wannan fa ana kwatanta da dan adam ne dan mu gane wanda ake jingina ma Allah ashe mai gidan nan lokacin da bawan nan ya nuna shi ba kowa bane ya kankan da kai yayi laifi yayi kaza yayi kaza ba lokacin nan mai gidan zai ji kuma yana son shi wato da ya ga bawan nan ya dawo to min babi aula Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da bawa ya koma gaban Allah matsayin ya sare ya yanke ba wurin gudu ba wayo ba karfi ba dabara ba tsimi ba dabara ma kuke cewa ya koma ya ci gaba da bauta ya yada jikinsa gaban Allah ko da yaushe yana faduwa yana sujada kuma wannan shine ma abin da mutane har yanzu ba su fahimta ba gwargwadon fa yadda kake ƙara yin sujada ka sa goshinka ƙasa gwargwadon yadda ake ƙara kusanto da kai ga Allah gwargwadon yadda ka ƙara gwargwadon yadda aka ƙara kusanto da kai gwargwadon yadda ka ƙara gwargwadon yadda aka kusanto da kai to haka ne ana yin hudu kai biyu wato kai ka tsaya can bango wani ya zo nan kai kana tsaye kai kana nan da ba zai yi ba da mutum ya gane wannan ba yadda za a yi a sallah wasu su tsaya masallaci suna nafila mutum shi ya tashi ya tafe shi ko ya koma waje ta surutu da an san wannan karatun domin gwargwadon yadda ka yawaita sujadan nan gwargwadon yadda ake ƙara ma kusanci zuwa ga Allah gwargwadon yadda kake ƙara gwargwadon yadda ake ƙara kusanto da kai zuwa ga Allah daidai yadda kai daidai inda ka tsaya daidai yadda ka ɗauka daidai yadda aka ɗauke ka ya ɗan fito to saboda haka wannan yayi wannan zai ji wal ikhbati wal intirah wal istislam lahu yace falillahi yace ina dan Allah kai mai karatu kalli wannan abu ma ahla qawluhu fi hadhihi al hal to shine maganan da zai mi ya kai kyan maganan da mutum bayan ya sare ya tsaya yayi kuka ya sare to mi ya kai kyawun waɗannan kalmomin da zai faɗi a lokacin wannan su ne kalmomin da nake so mun karanto abun ne don waɗanda su ba su san abin nan ɗin masu ji wannan kalmomin duk mutumin da ya faɗe su a lokacin da yake tuba ko da yake so ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to yayi amfani da wasu kalmomi irin na nuna tarewa a gaban Allah shi bawa ne shi ba kowa bane ba shi da komi in ma yana ganin yana da wani abu yanzu nisbi ne aro aka bashi da can babu wata rana kuma babu in matsayi ne in mulki ne in kuɗi ne in wayo ne in dabara ce yadda da mutum yake jariri ba dabara idan ya kwana a duniya ya daɗe ya tsufa wata rana haka zai koma ba wannan dabara da aka yi mai yana jariri sai an mai shi yana tsoho ko tsufa wurin mumkin ya danganta kowa ga irin tsufan da yi to amma dai ai wannan abin da ake da shi yanzu da babu halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da can ba kowa bane mutum ya zo ya samu matsayi ya samu mulki ya samu faɗa aji ya samu dukiya ya samu kaza wata rana za a wayi gari kuma yadda ya samo sunan yanzu kuma babu sau da aka an koma kamar da waman nu'ammirhu na fil khalqi duk wanda muka raya shi to kuma sai mun dankwafe shi kuma ga halitta halittar nan da da aka sani mai karfi mai kaza mai kaza ta koma yanzu ta zama mai rauni sai mutum ya kama tatata Wataƙila ma ya koma yana da kafafu uku yana da kafafu uku yana da kafa biyu yanzu ya koma yana amfani da kafa uku wani ma sai ya haɗa hudu ga biyu ga biyu na dogarawa Amurin mumkin na taba gaya maku nan wani wasu yara suka ga wani tsoho kawai kakansu ne suka tsaya su ne mai wasa sai suka ce baba abin nan nawa za ka sai da mana da sandan nan taka da kake dogarawa ya ce ba zan sai da muku ba ku bari kawai ni ma a kwana tashi yau da gobe take raba wannan sanda kyauta in dai yau da gobe na nan a kwana a tashi a kwana a tashi to za ta raba ma kowa tashi kyauta ba sai kun saya ba ba zan sai da muku tawa ba amma yau da gobe za ta raba ma kowa tashi kowa sai ta bashi sandan nan ya rike kada in manta ga alhaji ayuwa wani an jima ya mai taziya su rikin shi Allah ya mashi rasuwa jiya muna fata Allah ya ji kanshi Eh, kada manta saboda wasu wasu sani ba gaskiya bayan rijiya Allah ya ji kanshi wannan dai shine munasa abin nan ne wani lokaci na da mantuwa ne sai bayan an tashi sai ta tuna da wasu abin da ya kamata yin fadi ba mutane to wannan shine dan haka mutum ya tsaya ya kalli wannan to lokacin ne zai tuba ta gaske shi bawa ne ba shi da kowa ba shi da komi komi ya samu yanzu ya samu kuma wata rana babu to sai kuma ya san shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma shine mai komi in ya jawo ka kusa ka zo kusa in ya kyale ka ka shiga uku in ya ga dama ya sa ka kai dariya in ya ga dama ya sa kai ta kuka kuma ba wanda ya isa ya hana ka kukan nan sai shi in ya bakka ka fara kuka ba wanda zai zo ma maganin kukan nan sai shi in kuma ya so ka ji daɗi in duk duniyar nan suka taru suka ce sai sun sa ka sha wuya wallahi ba su isa ba suna gani za su ga kana ka dariya sai sun ɗauko wani abun ma su zo su kwaɗa ma sai ya faɗo ya danne su in aka je za ka taɓa wani abun ka ɓallo suka tattare hanya sai su faɗi kwance ka taka suka ƙara tsawo ka ɗauko amurin mumki na mana so da yawa wani zai zo ya tare ma wani wuri ya ce ba za ka ɗauko ba tsawon ka ma bai kai ba kana ɗaɗɗage kana so ka tsinko abun in ya tare ka ya tare ka sai a kada shi na ma'ana sai ka taka shi ka tsinko abun kawai ya farfado ya ganka ya ce ya aka yi ka ce yadda aka yi kenan amurin mumkin saboda mai saboda Allah ya karɓi ya so in duk duniya suka taru suka ce ba su son ka idan Allah ya so ka ba su isa su hana abin da za samu ba in ko shi ya kyale ka in duk duniya suka taru suka ce suna son ka ko suna so ka samu wallahi ba za ka samu ba sai dai ma ka ƙara shan wuya ya fito to in ka tashi ka san matsayinka a haka ka san matsayin Allah wannan to shine sai ka zo sai ka yadda sai eh, ka tashi roƙon shi kana adda to shine sai ka wadi waɗannan kalmomin shine kwanaki ba sai da muka yi ta neman su muka rasa inda muka baro su shine sai ka ce as'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani as'aluka biquwwatika wa da'fi wa bighinaka 'anni wa faqri ilayka hadhihi nasiyati al-kadhiba al-khati'a bayna yadayka abiduka siwaya kaseer wa laysa li sayyidun siwaka la malja wa la manja minka illa ilayka as'aluka mas'alatal miskin وأبتهل إليك ابتهال الخاضئ الذليل وعدوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم, ورغم لك عنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا من يلوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أهاذره لا يجبر الناس عزما أنت كاسره wala ya na azman an tajabiruhu to wannan shine ke cewa wannan ita ce da kwatankwacin irin ta duk wanda ya zo tuba ko ya zo neman shiga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan to wannan ine alaman abin da aka yi karɓaɓɓe ne ya fito cewa ya asaluka bi izzika ina roƙonka da buwayarka ya Allah ta ga yadda wa bi zulli ni kuma da kaskanci na ba ni da komi kai ne mabuwayi ni kuma ba kowa ba malam sanna ta share bacci illa rahimtani har sai ka ji kaina was'aluka bi quwwatika wa ba'fi ina roƙonka da ƙarfinka ni kuma rauni na kun ga ba mutum yana jinjina yana faɗin su matsayin shi na bawa ba kun biyun can kun ji na ƙarshen can ɗazu na awam kowa ya tashi daga awam ɗin nan wa bi ghinaka anni da wadatar ka kai baka da bukatar komi na wa ilai ka ni kuma ni ne mabukaci zuwa wurinka na nasiyati wannan gashin goshi na ne gani a hannunka yanzu gashin goshin nan ba, mai yawan yin ƙarya ta ce za ta bari ba ta bari ba za ta yi ba ta yi ba alhati'a mai yawan kurakurai bai ne dai ka gani gaban ka yanzu na zo na kawo kaina da kaina sau da aka siwa ya kasi kuma na sani in ka kyale ni ba wai baka da wasu bayin ba ne. wasu bayin ban da ni kana da wasu bayin da yawa in ban da ni ma ba ni kadai ne bawanka kana da wasu bayin da yawa na haka kaga mutumin da ko zuwa ya ce na san cewa kana da kaza amma to ko kai ba kai ba kenan menene yana da wasu bayin wanda ba kai ba da yawa yana da mala'iku ma aikin su kenan walaysa li sayyidun siwaka amma ni kuma ban da kowa sai kai kai kana da bayi da yawa ban da ni ni kuma ban da kowa sai kai kun dan gane to ya kaga wannan la malja ba ni da wurin labewa wala manja ba wurin tsira illa ilaika sai dai wurinka to in ka bani yaya as'aluka mas'alatal miskin ina roƙonka roƙo irin na wanda bai da komi mabukaci ne ni ina ma ina roƙonka roƙo irin na wanda bai da shi wa abtahilu sannan ina yankewa zuwa gare ka na bar kowa na bar kowa sai ilaika na yanke na bar kowa sai wurinka ibtihalal khadi adhalil wato irin yankewa wanda yake kaskantacce wanda ba kowa ba yake yi ya san bai da komi in ka bashi ya shiga uku wa'adauka ina roƙonka kuma du'a al-khaif roƙo irin na wanda yake matsorace abbarir wanda ya shiga cikin damuwa cikin matsatsi cikin kunci su'ala man khada'at laka raqabatuhu roƙo irin na wanda ya sun kuyar da kanshi gaba ɗaya bai ma iya daga kanshi ya ganka dan saboda kunya saboda ya san jiya yayi ya ƙara yau ya ƙara dazu yayi ba daidai ba ku duba ibnul qayyim din yake cewa shanu shi yasa ba su iya kallon sama su har yanzu saniya ta daga kai ce ma haka a sama abu ne mai wahala aka ce me yasa take haka ya ce saboda suna jin kunya a cikinsu ne aka samu wanda aka bauta mawa a maimakon Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin annabi Musa wannan dan marakin sifar dan maraki da aka aka koma na bauta mai shanu suka ce an ja musu a ce an samu an yi sifar su ana bautan wani Allah akan wani dan maraki da irin su saboda haka akwai kunya su kalli Allah su kalli sama ba suna jin kunya mu ko yanzu mutum ya gama zunubin ya gama komi ina ne mato bai kallo shanu shanu su fi mutum tunani kuma ya ƙara kafa hujja ya ce kuma masu cewa kenan ko'ina a ya nuna sanuwa ta san Allah na sama amma kai ka ce yana ko'ina ita yasa ba ta kallon sama kenan ka sani ar-rahmanu al arshi istawa kuma ya fi mutum sanin wannan shanu aka za ka je na ba da misali sai an zo don nuniya ka je na ce Allah raba mu da mutanen da shanu sun fi su sanin Allah shanu sun fi su sanin Allah an ce ar-rahmanu ala al-arshi ta wasu sun gane wani shi kuma bai gane ba saboda haka wannan shine abin da yake cewa wa za wa ragima ay su'ala man khada'at laka raqabatuhu wa ragima laka anfuhu sannan ya buga hancin shi a ƙasa saboda kai wa fadat laka aynahu sannan ba haka ne ya zubar da hawaye saboda kai wa zalla laka qalbuhu sannan zuciyar shi kuma ta kaskanta ta koma ta ji yana jin tsoro shi ba kowa ne. wannan shine karshen kalmomin shi aka ce daga nan sai fashe da kuka kuma ce ya man aluzu bihi fi ma uammiluhu wa man a'udhu bihi fi ma uhadhiruhu لا يجبر nasu ناس عزما an تكاسره wala يهيدون عزما an تجابره yace ya man aluzu bihi ya wanda nike labewa zuwa gare shi fima wa a cikin duk abin da nike nema nike gurin in samu wurin shi nike labewa nan nike samun mafita wa man a'udhu bihi da kuma wanda nike neman tsari daga gare shi fima uhaziruhu ina neman tsari ya tsare ni fima mimma uhaziruhu ga abin da yake tada man hankali wurin shi nake nema ya tsare la yajbaru nasu azman an takasiruhu yace mutane ba su isa su dora wani kashi ba su jona shi in har ka karya shi in Allah ya karya wani abu mutanen duniya suka taru suna son su jona shi su ɗora shi ba su iyawa wala yahiduna azman an ruhu. kuma kashin da ka ɗora. wanda ka riga ka rike shi ka ɗora shi daidai to shi kuma baka isa ba ba su isa ba su kuma mutanen su kuma su karya shi to kun ji yanda abin nan yake to wannan shine yace waɗannan su ne kalmomi zababbu waɗanda ake so wanda zai tuba yayi to shine sai mu je can mu ji sirrin kuma tuban in kai sirrin ka tuba menene sirrin ka tuba menene abin nan din shi ina ba ta an gane wannan karatun ba naku bane amma an san maku ne kawai dan a zan muku ne wanda ba su zuwa wanda suke wata duniya amma yan gida kawai a kyale su ku ɗauka gurin ku tura ma waɗanda ya bace akwai shi gashi nan yawwa ku ɗau daga nan kawai nan wani zuwa nan zuwa jan nan shi kenan sauran karatun a basu ya fito ko to shine sirrin tauba to ya sirrin tuban take wai ita tuban nan da take boye ya take akwai wani sirri a karkashin ta a boye shi yasa ba kowa zai yi ta ba wanda kuma Allah ya bashi sa'a ya yi ta shi kuma ya samu babban matsayi yace amma sirruha fa mahabbatullahi ta'ala lil abdi ta'ibi sirrinta na farko wanda zaka gane idan mutum Allah ya taimake shi yana yawan tuba to sirrin karkashi shine alama ce ta Allah yana son wannan yana son bawa idan kaga baka tuba baka istighfari alama ce ta kayi nesa da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku duba fa kullum aka ce shi yana istighfari la inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm sab aksara min 70 marra au kama qala sallallahu alaihi wa sallam. wani wuri ma yace kawai kai tsaye mi'ata marra annabi yakan roƙi Allah ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah a yini sama da so saba'in kai wani wuri ya ce maso ɗari kawai to mutum shi bai yi ba to ya kake gani alama ce ta cewa mutum ya samu matsala idan ya zama na misali a rana ka tashi ba tuba ba istighfari ba karatun ƙur'ani duk irin waɗannan abubuwa da ake yi ba kai ba alama ce ta wannan yinin kai baka samu muwafaka ba Allah bai datar da kai bane saboda haka ya datar da wasu wasu sun yi kai baka yi ba kai alama ce ta yau zai yi rabo amma ban da kai ko ban da ke ya dan fito ku dan daure ku gane to shine nan ake magana saboda haka in aka ce wannan amma sirruha wa mahabbatullahi ta'ala lil abdi shine sirrinta shine alaman Allah na son bawa at-ta'ir kenan qala ta'ala inna allaha yuhibbu at-tawwabin Allah tabaaraka wa ta'ala yana son masu tuba wanda suke yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin karshen ayata wa fil haqiqa mahabbatullahi ta'ala lit-tawwabin mahabbatuhu li nafsihi aka ce Allah tabaaraka wa ta'ala da yake son masu tuba to so ne yake ga kanshi dan shine at-tawwab din to kuma yana son wanda suke mai wannan tuba da haka in ya sa ka kai tuba ko ya sa ka kai wani abu don kai tuba to alama ce ta yana son ka jinjina mai da wannan ɓangaren tuban li'anna tawwab la nafsa lahu ay ma'a bihi kama qaddamna domin an ce tawwab ba ana nufin yana da rai ba ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala sifa ce ta Allah shi tawwab din da aka nan da aka ce shi at-tawwab shi abun nan ne yana daga cikin sunayensa ya zama abin nan ne to ba irin wancan sunayen ba ne asalin Allah shi ne asalin suna to sauran sifofi da aka sa ba su ne asalin sunan ba amma da aka tashi nan sai aka kawo sunan Allah aka ce inna Allah yuhibbu tawwabin don a nuna wannan sunan da aka yi amfani da shi mafi girma daga cikin sunayen Allah yana nuna ma cewa wannan aikin babban aiki ne da Allah yake so sosai shi yasa ba amfani da wani suna ba da abin nan ba ya fito ko wa zikra ismullah aljami da aka ambaci wannan wa zikru ismillahi aljami Allah da aka ambaci wannan sunan na Allah fi mahabbatihi littawabin aka ce aka jingina shi cewa yana son masu tuba duna baqiyatil asma ba a ambaci wasu sunayen ba ba a faɗi wani sunan shi ba daban sai aka ce Allah inna Allah yuhibbu ce ar-rahman ba ba ce duka ba ce ba aka ce inna Allah yuhibbu tawabin wannan duna baqiyatil asma banda wasu sunayen ba su aka ambata ba ziyadatun ne bi isharatin lahum ai bi nihayati qurbihi wannan an ƙara ne a gaya ma mutane wato wannan suna na mutum in yana tuba to ya samu wani ƙari na kaiwa ƙarshen samun kusanta zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala ya fito ko da tuba wasu kuma suna ta bacci na kallon masu bacci daga nan ko saboda ba gane ba ne ko saboda gajiya oho su <laughs> bacci Allah wa za wadda nike so ta ba su da za su yi bacci ba sa bacci wanda nike so in taba da su ba sa bacci a wayina wani kawai shi mutum gashi na gagar a wayina bacci ga da dai ba sa bacci a'a lai ba lalzani kamshi ya farfado ko Allah zani ka farfado ko ina dan borno na dan borno bai zo ba da ba yau bai zuwa ko zai zuwa da talata to sababu fi mahabbatihi ta'ala littawabi dalilin da yasa aka ce Allah yana son masu tuba annal mahabbatal qadima allati hiya ainu dhatil aliyya wato wannan so da aka yi magana na cewa Allah na so kuma yana da sifan so wadda ita sifa ce tun tan azal allati hiya ainu zatil aliyya wadda ita asalin zatin Allah ne madaukaka wannan son laha zuhurun tamun fi alimiha ai alladhi ai ko fi amiliha mina ku yace fi alimiha alladhi ko alimiha alladhi huwa ainuha to wannan tana da alama babba wadda take a fili ga wanda ya tanta, wanda kuma shine asalin ta din shi tuban wannan wannan son da kuma tuba wala ha zuhurun fi alamil asma'i wa sifati kuma tana alimil asma'i ne shi ma kuma tana da alama wanda za a ganta ga wanda ya san sunaye da sifofi idan ka san sunayen Allah da sifofin Allah da ka san wannan a lokacin da za ka yi tuba ko sadda ka yi tuba ba ma yadda za a in ka san girman waɗannan sunayen a ce kana faɗa ba ka tuba dole za ka rika tuba lokacin da ka ga mutum a masallaci ya dage yana ta yin kaza yana ta ambatan sunan Allah rabo ya samu na sanin girman Allah wanda bai san shi ba ana sallamewa daga sallan nan zai fita kawai koma ya fama hangam hangam ya fi sanin duniya akan Allah to kuma ran nan muka yi magana in ba ku manta ba cikin wancan littafin da ne magana aka ce duk wanda ya ce duk abin da ya samu a nan duniya inda ya ga an aje masakin duniya a ci ko ina sai ya sa hannu to lahira ranar da aka gayyato masu cin masakin lahira shi wanda shi na'am ya ci ya cinye jagwalgwalon shi dai bai fito ba magana idan aka ce a nan duniya duk inda aka aje kabaki sai ka sa hannu duk inda aka aje kabaki ka sa hannu kowane iri ne ba ruwanka ka sa hannunka a ci da kai tare da 'yan duniya ku ta gwalgwalo kai da su ko ina suka sa hannu kai ma kusa ka sa hannu a wurin to ranar lahira ran da aka aje abincin keɓantattu ban da kai ya fito so naka dole ne sai ka tsaya ka kalli wannan so naka dole ka rika tuba dole ki rika tuba mutum ya ware lokacin sai ya rika tuba ka gani a rana so nawa kai tuba so nawa ki kai tuba kai tuba ta kanka ka nema ma wasu bayin Allah tuba to sai kai ma ka samu waɗanda za su nema ma tuba kuma ka samu lada nan fa muka karanta cikin wancan littafin kaifa tutilu umrakal intaji aka ce idan ka tashi da safe kace Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal wannan in ka faɗi za a baka lada tun daga farkon muminai da musulmai tun daga lokacin annabi adam har zuwa ƙarshen duniya da Allah bari mu gwada yanzu yau kowa yayi wanda suka yi su daga hannu to ku kalli yawan wanda suka yi ku kalli yawan wanda ba su yi ba ku gani guda na wajen mata kan su kan matattu ne ma guda ɗan uku ne rayu kawai nan wajen dan duk matattu ne sai guda ɗaya ga ta ta yana gani ita ma tana jin tsoron daga hannun ta tawwa ma mama ta dago sosai <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un In wannan wahala gare to muwafaka ce baka samu ba in baka yi ba wallahi Allah ne bai taimake ka ba yau wannan in ka yi fa wannan aka ce tun daga lokacin annabi adam ku ji ba tun daga lokacin annabi adam har zuwa ran da na ƙarshe zai mutu mun karanta nan ran nan cewa annabi adam alaihi salatu wassalam da aka halitta shi sai da aka bugi gefen abin nan daman shi mutane farare suka fito kaman kiyashi da yawa wasu ma suka aka ƙara bugan gefen hago suka fito da yawa sanaka ya mutsa su aka ce a ciki akwai yan aljanna akwai yan wuta aka ce su koma to duniyan nan ba za ta kare ba sai duk wanda ya fito wannan wurin shi ma ya fito duniyan kuma ya zo ya dawo ya zo shine na in ya zo na ƙarshe ya mutu wannan da ya zo ƙarshen nan to daga nan ne shi kenan kowa ya mutu yana zuwa ta yana jira kowa ya mutu yana tan barzak yana jira kowa ya mutu yana tan barzak yana zuwa yana jira ko shekara nawa ne har sai na ƙarshen nan na ɗayan annabi adam shi ya ma ya fito ya zo duniyan ya yi rayuwar shi yadda aka ɗeba masa radda suka kare to nan ne duniya za ta tashi ce kowa ya je ya dawo ya dawo na haka tashi kuma koma gidan ƙarshe shine al'akhirah yanzu nan ba wani gidan to wannan lokacin shine mutum zai gane cewa lallai ya yi ganganci to idan aka bambance wannan irin waɗannan cewa kowa sai ya je kowa sai yayi yi wannan to shine za a samu bambanci waɗannan ina suka yi waɗannan ina suka yi to sannan ne mutum zai gane ya yi kuskure dodai to fa ka duba fa yanzu kai in kai wannan tun daga lokacin annabi adam din nan mulmumina da mumini da musulmi da dukkansu sai an baka lada daidai yawansu har zuwa na ƙarshen nan da ya mutu na ƙarshe to yanzu wannan abin mutum ya kasa yi rana ba ya kamata ma ya ta kuka ba a ce yau ka tashi baka faɗi wannan ba to saboda haka yana da mahimmanci mu riƙe wannan yanzu ba wai da dariyar ba koko mutum a'a yanzu kuma mutum ya tuno da maganar yau kuma gobe kada ya abin ya bari kada ya bari ya sulle mai shine an amfana da abin kakka bari gobe kuma baka yi ba yau din ma bata huce ba ba, bata kare ba yau din ma dan ba ci aka yi shi sai lokaci kaza zaka ce ba ba a gaya mana ko sai da safa ko sai da yamma ba haka ne ko mutlaqan ne mutlaq ne naka tun naka ce mutlaq kaga yanzu yau bata kare ba to sai kai in an jima eh a bayan zufa za a yi ba kuma in faɗi wani abin baka gane ba a yi da da ba tuna ba ba ba <laughs> wani abin ba wai sani shi ne ba ba in Allah bai datar da kai ba za ka yi ne ba za ka yi ba to ba za ka yi ba zai dai wasu su yi to shi ke dan kula yana za a ji a ga darajoji daban-daban wani ya wuce ka kamar yadda kake ganin taurarin nan shi Allah ya ba shi dacewa ya yi abubuwan da kai ba kai ba da yawa kai kawai yanzu mutum kaje ka gan shi gidan shi ka saba kuna zama aboki da kai da shi kuna zama wuri ɗaya kaje ka ga gidan shi yana kallon gidan kamar yadda kai kake ganin taurarin nan ya kake gani ne da alzan da bugo magana sai wani da ya ce to ya ce a lahira ba hasara shi bai wa gane abin da ake ne <laughs> daga nan kawai da dai wuce na ce a tafi kawai haka ne bai wa gane bai ce to ya ce a lahira ba hasara na ce eh gaskiya ne amma ai kwacen kasa wanda ya wuce ka ko ko ba sani ba a ce yanzu kana kallon gidan abokinka wanda kuna zaune kusa-kusa yanzu shi ya wuce ka yana kololuwa kamar yadda kake ganin taurarin na haka can gidan shi yake ba za ka gane akwai wani abu ba sai ce amma ya ce al'ahira ba hasada ko da ce gaskiya ne a wani ana gane wanda ya fi wani ko a can akwai fifiko to in ka gane wannan ka gane waɗannan sifofin to sai ka gano abubuwan da ake magana walaha zuhurun fi alimil af'ali wal munfa'ilati saboda haka kuma waɗannan alamomin na tuba ko na abun nan ko na so suna da alamomi wanda ake gane su ga masanin aikace-aikacen mutane da abubuwan da mutanen suke yi na damuwa ko na kaza wa jami'u ma adar zati nasabun wa ibafatun mawjuda ala ko ala tazihi tam bin nisbati ilaina duk abin da yake an ce maka abu ne wanda yake in ba zatin Allah ba tabaraka wata'ala to nasibi ne kawai dingina shi ake yi in an ce mutum yana da wani abu ko an ce wani abu yana da shi in ba asalin tsantsan zatin Allah aka yi magana ba to jingina mai aka yi. kamar yadda aka jingina mai son tuwa ko aka jingina mai abun nan ba a sauran aikace aikace to asalin jingina mai aka yi jingina ce zuwa ba su bane asalin zatinsa sifofi ne nashi to amma yana da sifofi na aiki yana da sifofi na sunaye to wanda kuma duka irin wannan da sifan sunayen da sifofi na zati mu ba mu da su ba mai irin shi shi babu sifar shi ta kaza yadda yake karban masu tuba yadda yake son masu tuba yadda yake gane masu tuba da yadda yake karban su ya bambanta kwata-kwata da wata sifa irin tamu mu ba mu da wata sifa tashi da zatinsa to haka sifofin sama sai dai a gaya wa mutum wani abu nisbi kamar misali a ce kana da haƙuri ko kana da kirki ko kana da karamci ko kana da kaza duk wannan ko kana da ilimi ko kana da wayo duk wannan ne su bi ne jingina ma akai kawai aro ne kayan aro ne ko kuma a faɗi ma wani abu dan a karrama ka a ce kana da girma to amma shi ko Allah tabaraka wa ta'ala duka sifofin nan liƙe suke da zatin kowane da an faɗe shi kuma in ka duba za ka gani Na an ce ma Allah mai arziki ne kaga yadda yake ruwan sama ka san akwai akwai abu a dinga ruwan nan irin wannan ruwan ka dubu fa yadda ake zuba ruwan nan ko zuwa kai ka ce ko ka gani ka je ka ga yadda yake cika ya taho da ruwan nan ya wuce wani wuri ya ta tafiya kuma ba a taba ce maka a yau arzikin ya kare ba ai da gani mai wannan ruwan kasan yana da kayan yana da arziki ga rana haka ka ganta kullun ta hudo ta fito kullun ta hudo ta huto in ka ji yadda wasu kamfanin ke biyan kudin wuta sai ka yi mamaki haka baka bil din na wata daya shekara rayuwa to sai ka auna da biyan rana ake fa to mai wannan ranan da yake sakinta ana ta gani da ka gani ka san yana da kayan yana da abun haka ne ko to shi da ka gani haka ne haka ya dauki kuma sifofin nan ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da an ce Muhammad Ahmad da an ganshi sallallahu alaihi wasallam da an ganshi an ga sunan yayi daidai da shi dan duk waɗannan sifofin da aka faɗi to da ka gan shi ba sai ka tambaya ba wasu da yawa da suka zo za su musulunta ba sai da annabi ya jawo masu aya ba ba sai da ya masu hadisi ba suna ganin shi kawai suka gane wannan shi ne annabin ƙarshe dan duk sifofin da aka faɗi na karamci na daraja na yana da su kun ga Salmanul Farisi da ya zo ai kaga ba ba wazi ya kai mai ba kawai wannan abin da aka gaya mai guda uku sai zo ne ma yana ganin manzo Allah ya fashe da kuka shirya ta zo to saboda aka ka gani abin nan ne da haka dan adam shi nashi ne ghairu mawjuda bin nisbati ilaihi ta'ala irin sifofin mu ba wata sifa da ake jingina ma Allah da ita babu wa maqamut tawbati yaqdi adamul dambi dan haka idan mutun ya kai matsayin tuba to yana kai a ce mutun ya koma ba sauran zunubi tare da shi idan ya tuba in ta karbu wa dhanbu huwa ta'yinul wujudi ma'a rabbil ma'budi shi ko zunubi dama shine mutun ya gano ya tabbatar da ya san akwai wannan laifin tare da yayi da ya ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ake bauta mawa idan mutum ya yadda yayi laifi ya yadda har yana da zunubi ga wanda yake bauta mawa yi masa laifi ya yi masa ba daidai ba kamar yadda aka faɗi a cikin wancan littafin kaga bawan nan da ya gudu ya zo gaban mai gidan shi ya san ya yi laifi ba jikin shi duk sarewa ya ba ya koma yana jinjinawa yana ganin shi bawa ne bai da ƙarfi bai da wayo shi kenan daga nan ta karbe to shi ma haka nan ake magana idan bawa ya san ya san lalle yana da laifi wanda ya yi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala amma fa shi bawa ne kuma yau gashi ya zo gaban mai gidan shi to dole zai ji tsoro ya fito ko fa idza zahabatil idafatu wa qata'atil isharatu wa raja'a tanzihul muntaqo mutanazzihina ilaihim wa wa ko wa warada tasbihul musabbihina alaihim wa khasaratil masmumu ay abakatil wasifuna wa qara al ya yace idan mutum ya zo ya zama na an kai matsayin da ya tsarkake wanda ya cancanta ya tsarkake duk wanda yake jin shi wane ne aka mai da shi ba kowa ba da wanda aka ba shi wata idafa aka ce ko yana da ilimi ko yana da ƙarfi ko yana da wayo ko wata ishara ana nuna shi da hannu ana cewa shi wane ne sai aka kai ga an kai matsayin da shi da kanshi ya yadda wannan matsayin ya ga duk abin da ake ba shi ana jingina na matsayi ko na ilimi ba kowa ba ne shi ba shi da ilimi ba shi da wayo ba shi da ƙarfi abin da da ake jingina mai ana ta sai kayi ranka ya daɗe sai kai wane sai ɗan wane ɗan toron giwa ɗan wane ne ɗan wane ne ɗan wane ne a lokacin da yake jin kanshi haka ba zai iya tuba ba amma radda ya koma ya ji cewa duk wannan abin yau babu karya ne dama aka aka jingina mai karya ne yanzu so yake koma wurin wanda yake da wannan da gaske a lokacin ne yana jin shi wane ne to idafat kenan da aka jingina mai da isharat da wasu abu da aka jingina mai idan aka kai lokacin da suka yanke babu bawa ya ji babu ko kuma shi da kanshi ko dai kuma aka ga babu da wurin mutane mutane lokacin da suka ganka mutane ma akwai wanda ya fi su iya abin tsiya wallahi in kana so ka gane dan adam dan adam ne ka bari ka gani wanda ke da mulki lokacin da mutum yake bin shi in an gan shi a ruga da gudu radda ya sauka mulki ka gaida dan adam zai mai wallahi sai ya baka tausayi ba wanda ya fi dan adam iya tsiya ba ku yadda ba ko ka kalli yadda zai ma in kana da mulki ka kalli yadda zai ma in kana da matsayi ka kalli yadda yake ma in kana da kuɗi za ka ga wani lokaci ko cewa kai su kwanta ka taka su wallahi sai sun kwanta ka taka su amma ka ga raddaba wannan wallahi wani sai ka zo wucewa ya haka kamar ma bai ganka ba ba kai din ne, to me yasa mutum da zai zo ya mulki ya gavna ko ya wani abu ya shiga cikin mota ko ya shiga gidan mai ko ya shiga cikin kaje wata ma'aikata ku shiga lifta kai da shi baka ma gane shi ku turere ne ya da shi ku shiga wurin wani sai an gaya ma an ce wannan kasan kowa na wane ne ko ka gan shi a masallaci a banza shi nan zanne kawai a masallaci kowa ya tafi ya bashi in ya ga dama zai tsaya ta tazrihi ya tsaya ya ta yi kowa ya watsi ya bashi shi kada zauna wurin ya fito ya je ya ɗauko takalman shi a kan wannan ɗan katakon ya zo ya ajiye a ƙasa ya sa dafa da takalmin shi ma ba hannun wani yake ba in ya ma cire kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji to wannan fa tun kasa a kai a tafi makabarta fa kenan inda mutum yana gane wannan abun ka gani a wurin wani ka gani a wurin alkayisu mani itabara bi ghairihi mai wayo shine wanda yawa asu da wani wani wani aka ce alkayisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'da al-maut wa taraka ala Allah al'amani mai wayo shine wanda yake makansa hisabi yana auna matsayinsa shi matsayinsa yake kallo wurin Allah ba wai mutane ba yadda suka daukai ko ne abu shine wanda yake yake makan shi bincike yana makan shi muhasaba yana bincika ayyukan shi sannan wasta'adda lima ba'da al-maut sannan kuma yana yin tanaji dan abin da zai zo bayan mutuwa wata raka alallahi al'amani idan ne ma Allah gurace gurace zai samu kaza zai samu kaza zai kaza zai kaza zai wannan shine mai hankali shi yasa Umar dan Khattabi radiyallahu anhu shi da kanshi yake ma kansa wa'azi kuma yake ma mutane wa'azi na sha faɗin maganar nan sai ya hau kan minbari tukunne ya ce hihi ya Umar laqad kunta ariyan tar al-ghanam fa'azzaka Allahu, bil Islam la tattaqiyanna Allah ya Umar aula ya aziban na kallahu azaban shadidan ya ce ga kanan ya umar da kai ba kowa ba ne ba ka da matufafi kana kiyan dabbobi kai ba kowa ba Allah ya ɗaga ka ta dalilin musulunci wallahi ka ji tsoron Allah ko ko Allah ya ma azaba mai tsanani sannan ya zo ya ce hasibu an anfusakum kabala an tuhasabu ku yi makanku muhasaba ku yi makanku binciken aiki tun kafin ranar da za a yi maku wazinu a'malakum ku auna ayyukanku da kanku kabala an tuzanu kafin ranar da za a auna maku. wata zayyanu lil ardil akbar kuma kowa ya shiri don wannan binciken ranar da za a gitta mutane wannan babban wurin da za a taru don bincike kowa ya shirin zuwa wurin yau mata uraduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a gitta kowa ba abin da zai boyi a wurin Allah to kowa ya san wannan ranar kafin ta zo kun san ko ba abin da zai maganin ta banda tuba in kana so kada ka kunyata kada yi ma tsirara a can ta ma'ana to wallahi mutum ya warware tsakanin shi da Allah tsakanin shi da bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi yasa aka tado da su wata rana da daddare cikin dare yana cewa yana kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ta aka ya cewa zai tado man mata na su fito aka bi aka kwankwasa masu duka aka ce su fito suka fito ya ce ku yi sauri ce ta je ta sallah ko da raka biyu ne ya ce na ga masifar duniya an buɗo ta gaba ɗaya na gani suka ce ai su sun ɗauka ma duniyan dajjal ya ce in dajjal da zai fito yanzu da ba na isan mako ba ai da dajjal zai fito yanzu ina nan da ba wata matsala amma zai fito bayana ne sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka duniya ce da yawa wasu daga cikin ku nan suna da rufin asiri ba a san aibin su ba ba a san komi nasu ba amma ashe sun babbata tsakaninsu da Allah ranar lahira za ta da su tsirara ana ganin mutum a nan lullube ashe shi da Allah sun yi fada ya fito so da aka yi sallah da daddare ku yi sallah da daddare so da aka aka sa su je su yi sallah ko da raka biyu ne don gudun wancan ta ranar lahira so da aka masu tasbihi daga nan za su koma su ji shuru sun koma sun daina dan komi ya ƙare. wa raja tanzihul mutanazzihina ilaihi masu tsarkakawa masu tsarkake kai sai koma wurin su su kaga daga nan kun aka koma ba wa komi wa radda tasbihul musabbihina alaihim wa khasaratil masmum ko masmum ai wa abakatil wasifuna nan lokacin musammuna kenan ko waɗanda suke masu su abin nan wanda suke magana ko suna abin nan a lokacin za su zama kurame a gaban Allah tabaraka wa ta'ala suna jin su wane ne wa abakatil wasifuna masu sifanta kansu da wata sifa su shiru nan su zama ne. abakamat ne wa abakamatil wasifuna wa qara shine daga ne karanta alqari yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun daga nan kowa ya sallama sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji wanda kai ne mabuwayi game da duk abin da suke siffanta ka da shi domin duk wanda yake da siffan yake sa ma kanshi wata siffa yanzu da aka haɗu ya yadda siffan nan shi ba kowa wani ya gano dama aro aka shi sai kuma ya rudu ana ce mai shi mai kaza yanzu ya mutu ana ce mai shi mai matsayi wani bai mutum ba ma an kwace tun anan ma an gani mutane uku aka ce ka ji su kuma dole ne sai wannan abin ya sa aka ce nan ba na ɗaya mai mulki radda mulkin nan ya sulle wani zai ta dabara in ya gama ya kusa sullewa ya tsere ko ya tafi ina za o oh, fa dai radda ka dawo dai an san ka taba yi kuma da yadda kake samun abun yanzu ba haka bane amrun mumkin so nawa wasu yan wata kasar an yi fasar an yi wani a nan duniya da muke karanta wancan littafin as-sa'ada bainal wahmi wal haqiqa akai shahi sha na iraki iran sha na iran ko saboda isashi da mulki irin mulkin da ya yi to ba a marmari irin wani har sai da aka ce shi komi nashi ma sai da ya ce a yi mashi daban ba wani abu nashi da ba ake idan an zo duk abin da yake so a gidan shi ana nemo masu yi ne su yi mai nashi daban kuma bayan sun gama kashe su saboda kada su yi ma wani aka ce an taba ɗaukowa aka yi mai wasu carpet da labule wasu suka yi mai wasu kamfani suka yi mai sau da aka shi kuma bai so a yi ma wani irin shi aka ja ka ɗauko su suka zo suka aka ce an gayyace su cin abinci da aka gayyace su cin abinci kawai aka ja ka caccake masu ido ba na ka kashe su to amma da ya mutu sai da aka rasa wurin da za a mai kabari ma a kasan su ma ba wuri sai da aka tafi wani wuri aka yi mai aka aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi na za a mai kabari ma babu an yi su wanda sun ƙare son aka ba wannan ba ne wasu za su ce a sa'ada bai na luwahami wal haƙiƙa ne sa'ada ka fi kowa kuɗi wasu sun fi kowa kuɗi mace ce babanta ya mutu ba su musulmai ba musulmai ba ne inda musulmai ne sai a ce mace rabi take ci ba ta wuce rabi in su biyu ma ne za a ba su su ne za a ba su to amma wannan ita kaɗai ce kuma su ba musulmai ba matan nan sai da ta gaji har da island ta gada da jiragen ruwa banda dala ta america da ta gada arzikin da ta gada amma daga baya sai ta gano ashe samun kuɗi ba shi bane kaza ta kasa banda zama za ta aura da ta auri wani ta tafi sai aka kai ƙasar ta auri wani ɗan jamani sai aka ce a jamani ba a ɗaukar kuku dole da kanta take shara da kanta take goge ɗaki, da kanta take soya dankali in za ta ci ta dafa shayi ta ce to ina amfanin kuɗinta ta ban mijin ta taho ta auri wani namijin shi ma babu shi kuma wancan ya yi kuɗin ya ce babban abu shine ka auri matan wanda ya fi kowa a duniya ya je ya auri matan george kennedy sai da ya auro ta sai aka ce to sharaɗin auren matan george kennedy shine ɗakin ta daban ɗakin daban sannan kuma ka ba ta kuɗi yadda take so ba ka tambaye ta kuma ta fita sadda ta ga dama ta dawo sadda ta ga dama ba ka isa ka tambaye ta ina ta je ba ina ta fito ya ce aikin ba za ke na wannan auren shashakin banza ne da haka aka yi ta tafiya to haka an yi wannan to ranar da za a zo a gano wannan a duniya ne ma wani suka gano wannan to mutum ba zai gane wannan ba sai an je lahira ya ga mulki dai ashe abin banza ya bashi to sai aka ce wanda ya mulki ya zama abin tausayi an yi waɗanda suka yi ta yi abin da sarakun wannan manya-manyan ƙasashe abin nan ba Eh, wannan misali yanzu idan muka ba da misali afirka idi amin ake ce mai kowa ne ne to shi na uganda ya kuka gani yadda ba sai da ya mulkin ba sosai yaya mabutu sese seko mabutu sese seko sai da ya koma ya je wata capital a wani wuri garin abin nan dinsu ya zauna kamar kasan daban shi daban ya yi saman ruwa ya je gina gidan shi ya kwashe komi na ƙasan da sojojin shi daban da na gwamnati daban na shi daban na gwamnati daban ya yi eh? a tsibiri ya je tsibiri shi ya koma can ba kai ba ba zuwa sai shi in ya ga dama in yana so ya zo to ya gan ku in baya so shi kasar shi daban sai ta yawo da wani kwagiri kawai kwagirin nan shi kan shi kwagirin kudi ne ma kwayan kadan ba na kwagirin amma ya aka yi shi babban masifar shi ma ga ya mutu ba addini ga mulki na banza ga dukiya ta banza ya tara sai da ya fi kasai kuɗi da ƙasar ta shiga matsatsin hali sai aka ce waye ba ƙasar rance kun ko da kasar ta shiga masifa ta rasa yadda za ta yi tattalin arziki suka tafi wata ƙasa neman rance sai aka ce me yasa za su zo neman rance ai akwai wanda zai ba su rance a ƙasar su ma ko suna son triple na wannan abin da suke nema akwai wanda zai ba su rance a ƙasarsu shi ga account ɗin shi nan su suna da account ɗin su koma wurin shi su nemi rance suka rasa wane ne sai suka ga mabutu to to shi shi mabutu mabutu zai zai eh ba da iya shege ba ne saboda ya bambanta da mutane rigar fata ya koma yana sa aka wai rigar kura aka yake yawo duk an yi su kuma yanzu yau suna ina kulluhun mati ina wani malami yake cewa shi yasa hudu wa iyayen mu su ce kawai sai su ce aidal fir'auna wa na fa da na da lamaru da dukkan su in sun gama duka su ce jama'a ina fir'auna ina lamarudu ina ham ina karuna duk ko ina sai da taɓo tabo in mulki kake ji an yi su sun kare in kana takama da mulki ne kalli fir'auna kalli lamarud in kana takama da son samun wurin zama waziri ne to ga ga ga hamana in kuɗi ne ga ƙaruna dukkansu an yi su gaba ɗaya sun rike duniyan sun rike ko'ina amma kulluhum matu dukkansu sun mutu ba wani wanda zai bada labari ba wanda ke magana to sai aka ce ka ji tausayin mai mulki radda ya sulle mai ka ji tausayin mai kuɗi radda kuɗin suka ƙare da mai kuɗi ne shi yana yin yanda ya saba da kaza ya saba da kaza yau ba ko kwabo abin tausayi sannan ka ji tausayin malami cikin jahilai yana ta jan su su zo su bi gaskiya suna gudu to waɗannan ukun in za ka ji tausayin wani aka ce ka ji tausayin su saboda haka shi ne nan saboda haka su waɗannan da suka ga haka suka yadda komi sun zama kura yanzu duk abin da fa inda zalika tazharu sultanatul mahabba alqadima anan ne zaka gano ikon soyayyan nan ta dan ta da can wadda ake magana ta Allah kenan almunazzaha an kulli tanzihin min ghairi ta'til wala tashbih wadda ake tsarkake ta daga dukkan wani abu amma fa na kowace tsarkakewa tsarkake ta ba tare da ta'til ba ba a korewa kuma ba a kwatanta ta dan ta Allah ba ta kamanceceniya kowa da ya ɗauki wata sifa ta Allah ya ji kaman yana da irin ta. kowa da ya ɗauki wani suna na Allah kamar yana gani ya sa ma shi, yana ganin kamar yana da shi akwai ranar da da kai shi zai yaki ce shi don ya san ƙarya ne ba mai wani suna mai wani sifa irin ta Allah ko an jingina wa mutum wani abu nisbi ne jinginawa kai. ya fito ko wala shakka anna min asma'illahi ta'ala at-tawwab ko shakka babu daga cikin sunayen Allah akwai at-tawwab wattawabu yajma'u ala tawabin ai in an ce tawwab yayi jam'i kama ana jam'i shi a ce na ko bin nisbati ila tamathilil alamin ina ka kwatanta shi ga irin mutane misalin irin mutane amma ina qala ta'ala inna Allah yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba to amma masu tuba su su sifan Allah gare ai ne tawwab su tawwabin din wanda Allah ya ba su ya so su suka yi tuba shi yake so to sifar shi ce zabo waɗanda za su yi tuba ba su tawwabun din ne suke da sifa irin ta Allah ba ya fito ko sai in ya ba da kyauta ba za ka zama ta'ibun ba illa idza Allahu alayka ba ka zama mai tuba da wannan sifan sai in Allah ne ya baka sifan ya karbi tubarka ya sa kai tuba sai ya sa maka shi sa aka ce ko istighfari kai in kace astaghfirullah to an riga ma gafara ne maka dan an zabo ka inda ba za ka nama ba za ka mai ba haka in ka zama mai tuba to kyauta ce ta Allah shi yasa dama ake cewa ana son mutum ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ku yi kokari ya jama'a ina maimaita muku maganan nan kuma miraran wa tikraran inda ana hushi da ya kamata yanzu in yi hushi in daina tuna muku amma ba a fushi wannan addu'an da aka koya mana a nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce Allah ya koya mai da kanshi akwai maganar tuba ce sai da ta haɗa komi tunda sai da aka tambayi annabi akan mi yahudu suke haɗama akan duniya akan mi kiristoci suke haɗama akan duniya ya ce ban sani ba ya ƙara tambaye shi ya ce ban sani ba ya Allah ya ƙara tambaye shi ya ce ban sani ba ya ce sai Allah ya dafa tsakiyar kafaɗar shi ya ce da ya dafa shi har sai da ya ji sanyin hannun Allah a cikin ƙirjinsa ya ce ƙyale su ka ce Allahumma inni as'aluka tsayibat wa filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa taghfirali wa tarhamani wa idza aradta بقوم كو بقلقك كو رواية كلا كلا وإذا أردت منين بقلقك فتنة فأنقذني منها غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك النبي صلى الله عليه وسلم يتي أدى أنن قسكياتي يا جماعة أدى أنن قسكياتي كوكويتا ku koya ma na ƙarƙashinku amma fa har yanzu wani bai iya ba ko bai damu ba an raba takarda yanzu ya kai tun kafin azumi kafin azumi ne ko kafin azumi aka raba takarda ga addu'an nan ku dage jama'a ku koya annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai ce Allah ne ya koya mai abun nan ba annabi ya ce ga wannan abu ku koya gaskiya ne ku koya ku iya ku koya ma wani naku ai ya kamata a ce mun gane maganan nan amma fa mutane sai su je su yadda abu an rubuto an zo a takarda an ɗauka an baka ka koya abin da ka kasa abin da bai kai layi goma ba a ce an yi wajen wata biyar baka koya ba gaskiya akwai rashin ba abin nan muhimmanci malam sani ko za ka biya malam sani na? yawa gaba ɗaya ba na? ta ce ko za ka biya yawwa bugu da ƙari kenan wa inna ma ta'addadat ta tauba li imkani an si tajilliyat ta jilliyatil wajibil wujudi yace tuba takan yawaita ne li imkani saboda wato kuncin yiwuwa an si'ati tajalliyatil wajibil wujudi ta yadda mutum zai kasa gano faffaɗan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi inda a ce mutum abin nan ne ya gano wannan girman wato girman Allah Ta tabaraka wa ala, to zai ga tuba ma in ya tashi kawai zai yi ta ne kawai ta gaba ɗaya ta ƙarshen ɗaya abin nan ba zai ya ƙara laifin ba ƙara laifin zai wahala in mutum ya gano asalin abin da ake magana amma fa tuba tuba wani babban abu ce saboda yinta, wato sai wanda Allah ya taimaka to amma idan mutum ya yi ta kuma ya yi babban abu wanda yake ba kowa ne kuma zai samu irin yin shi ba don yiwuwar aiki ne babba kamar yadda ka san a taimaka ne ka ɗauki wani abu a ce ka tura shi ta kafa allura kamar yadda zai ba da misali in kana so ya shiga ko da zai shiga sai ka biya hankali idan ka ɗauki katon zare ka sa shi ta wajen allura ko ya shiga in ka sursu ka matsa ɗan kan ya shiga kaɗan to sauran katon in kana so ya shiga ciki sai ka biya hankali in ba ka ba ko dai ya ki shiga ko rami allura ya buɗe to kama ka tuba take wahala take da shi sai wanda Allah ya so ya yi saboda wurin shigarta aiki ne mai yawa duk da mai karɓar tuban yana da faffaɗan rahama yana da faffadan ƙofan shiga to amma ba kowa ne zai shiga kofar tuba ba fa inna man arada an yadkhula qanarina qanatira daqiq ai ai fi fi summi ibra adkhala shay'an fa shay'a sai dai wanda yake so ya shigar da wasu abun nan ba kuɗi ko ta wani abu yana so ya shigar da su ta kafa allura abu ne masu ƙarfi kana so ka shigar da su ta cikin allura to ya za yi ba sai ka riƙa bi a hankali hankali ba to kama ka tuba take tuba kofar mai ita tana da faɗi amma samun a bari a shigo wurin abu ne babba to inda ka zo kana so ka shiga kuma wurin da matsatsi in ana bi a hankali hankali kaɗan kaɗan ake bi sai a shiga adakhala shay'an fa shay'an li darurati ad-diq li ajzi al-qadir wato ba wai dan saboda kofar abun nan bane ba dan saboda kofar tana da karanci saboda wannan zaka shiga ne a hankali a hankali li darurati dhiq saboda kuncin kofan amma la li ajazil qadir al hakim ba ana nufin dan saboda kasawar wanda yake mai iko mai hikima ba dan haka tuba ba wai in an samu masu tuba da yawa sun je sun tuba mai abun bai iya biyan su ba a'a samun shiga kofan ne sai an yi da gaske amma duk wanda suka samu suka shiga wurin kofan to yana da faffaɗan falala yana da kofa mai kyau yana da wurin da zai anshi masu tuba yana da kuma abin da zai biya su wallahu bi kulli shay'in alim ai na san mun cuya mu tsaya nan ma ko ba a ce a kwana ba ma na kwana ji ba su daga wanda mutane wala Allah da ya ji kansu ai sun ba sun samu wannan kamar yadda Umar ne radiyallahu anhu ya zo ya saddace tadda ya ga zo gaggawan sayyidina Abubakar ya ce to gaskiya kai abin da sai mun cuya a baya mun kan ma mu iya abin da kai baya mun cuya waɗannan mutane sun kafa abubuwan da malam sai mun cuya mu ma gano abin da suke nufi ma Allah dai za mu dace da in abin da muka fahimta kenan sauran kuma wanda aka zo mutum kowa zai ta maimaitawa yana gani in Allah ya ƙara haska ma wani abu ciki ka fahimta wal wannan fa min Allah na'am ya isa haka nan a yau ko ba ba tsaida ne wani ma na tsaya an juya karatun nan maimai maimai ba iyaka maimai ba iyakan maimai top Allah ya ba mu dacewa Allah ya haska mana Allah ka fahimtar da mu abubuwa ka ba mu ikon fahimta abin da kake nufi mu gane gwargwadon hali mu samu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين